من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق آه، بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا دبو dari hudu da ashirin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalasi na ashirin da uku kuma muna cikin suratun nisa'i jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da takwas yau kuma insha Allah za mu tashi a kuma aya ta ɗari da hamsin da tara da ubangiji ta lake cewa wa in min alil kitabi illa la yu'minan nabi wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ubangiji ta lake wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi ko ba yahude ko ba nasare إلا لا يؤمن النبي فاتي أي إيمان إذا النبي annabi نعم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in min alil kitabi babu wani daga cikin alil kitabi ko ba yahude ko ba na nasare illa la yu'minan nabihi face yi imani da annabi Isa Abda mautihi kafin rasuwansa shi ba yahudin ko ba na tsare. ko kuma kafin rasuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam wa yawmal qiyamati rana al qiyama yakunu alaihim shahidan ya zo mai shaida a kansu cewa bai ce wato ainihin su bauta masa ba su ne dai suka yi raɗin kansu suka je suna bauta masa a nan ubangiji ta'ala yana ba mu labari duk da cewa yahudu da nasara sun karyata annabi isa ko sun saba abin da annabi isa ya zo da shi su yahudawa ba su yi imani da shi ba sun karyata shi kuma sun nemi su kashe shi a zaton su ma sun kashe shi ne sannan nasara kuma suka ce shi abun bauta ne kuma suka yadda ma jahilan cikinsu suka yadda cewa an kashe shi to shine Ubangiji har suke sa cross a wuyansu shine ubangiji ta halaye to babu wani daga cikin alul kitabi da zai mutu ko ba yahude ko ba nasari face ya yi imani da annabi isa cewa bawan allah ne ko manzon allah ne ba karya yi ba kamar yadda yahudawa suke faɗa sannan ko ba ɗan Allah ba ne, ba Allah ba ne kamar yadda nasara suke fada kowa ya yi imani cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne a lokacin da ya ga mala'ikun mutuwa ko mala'ikan mutuwa lokacin da mala'iku suka zo za su ɗauki ransa a lokacin zai shaida cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam bawan Allah ne ko manzon Allah ne ba makaryaci bane kuma ba Allah bane ba dan Allah bane to amma ne imani fa bai zai amfane su ba saboda ya yi latti ya zo a lokacin da ya dace ya zo ba abdullahi bin abbas ya ka ce ko da sare wuyansa aka yi da gaggawa irin takwabci ga yawa jini na wucin nan kan yi an ma ya ji shi a lahira kawai ko haka ne sai ya yi imani sai manzo sai annabi abin abdullahi bin abbas ya ce ko da hakan ne yulaj lidu bi halisanu sai harshen sa ya karkata da da wannan shaida ne to amma kamar yadda na faɗa idan ba za ta amfane shi ba da a ce kafin lokacin ya yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam da wannan imani sai amfane shi wasu malayan suka ce wa in min alil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wani daga cikin alil kitabi ko yahudi ko ba nasare face yayi imani da annabi isa kafin annabi isa ya rasu kenan anan ana nufin in annabi isa ya sauko daga saman duniya lokacin da duniya za ta tashi idan ya sauko kowane alul kitabi ko bai hude ko ba nasare zai yi imani da shi saboda ka a yanzu sun ce Allah ne ko dan Allah dai zai karyata su ya ce ba haka bane shi ba Allah bane ba dan Allah bane shi manzon Allah ne shi bawan Allah ne manzon Allah ne haka Yahudawa da suka karyata shi wasu malamai suka ce wa in min alil kitabi illa la yu'minan bihi babu wani daga cikin alil kitabi face yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bihi din ina koma manzon Allah sallallahu zai imani da manzon Allah sallallahu kafin ya mutu amma imanin bai zai amfane shi ba lokacin da zai ga mala'ikan mutuwa sun zo sun kewaye shi za su ɗauki ransa to a lokacin sai ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin ba lokacin imani bane Allah ta'ala bai zai karbi tubansa ba kamar ne zuwa suratul nisa'i wa laysa at lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum maut qala inni tubtu ana wa lil ladina yamutuna wa hum Allah ba karban tuban mutanen da suke aikata munanan ayyuka sai mutuwa ta zo musu sai su ce wai sun tuba ko mutum da ya mutu yana kafurci. Allah ta'ala bai zai karbi tubansa ba in ta kai gargara to komai ya yanke maka kawai ba za a karba ba to za su tuba amma tuba da zai amfani wayannan sune fasarori guda uku da aka yi wannan ayan kuma duk za ta iya ɗaukar ma'anonin gaba da lokacin kafin duk wani wanda zai mutu daga cikin ahlul kitabi zai imani da annabi isa zai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da imanin ba zai masa amfani ba don lokacin ya zo a irin imanin fir'auna kenan sai da ya ga wahala sannan sai ya imani da annabi musa alaihi salatu wasallam Allah ta'ala bai karbi imanin sama ya ce al'ana wa asoi ta qablu wa kunta minal mufsidin da can kai abun da kai yanzu da ka zo gargara zaka mutu sannan zaka yi imani so ba za ka karba ba da ai in mutuwa ta zo kan kowa zai koma zuwa gaskiya don ya ganta kirikiri to inda za a ce in mutu zo mutuwa ya tuba za a karba to ai kowa sai ya zo mutuwa su tuba kaga inda tuba yana da amfani yadda ba za a dinga shan wahala ba kowa sai jinkirta to wannan tuban ba ta da amfani hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim من ذا سمع والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا يقتل آه، يقتل الخنزير يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة الواحدة لله رب العالمين خير من الدنيا وما فيها من ذا سمع نارن تسوان درينا يكي هنوسا annabi isa ɗan maryam ya kusa dama a ƙarshen duniya ne zai sauko duniyan ta kusan tashi ya kusa ya sauko hadisin bukari da muslim kaga zai dawo a sai ba an kashe shi bane sannan idan ya dawo zai kashe dujjal dan dujjal zai cika ƙasar nan da zalunci duniya da kafirci ya sa mutane su yi tarida yana ta gaya musu abubuwan da ba haka ne suna yadda suna imani da shi to shine zai zo ya kashe dujjal sannan zai zo ya dinga kashe duk wani alade alkhanzir duk wani alade a kashe shi sannan ya zo ya kakkarya cross cross da aka yi ta yi a duniya an makala cross a can an makala a can duk ya biya kakkarya su gaba daya ko wanda aka rataya waya don ma'anan cross din shine wai an tsire annabi isa su ga wasu kristocin sun yadda da haka saboda jahilcin su don ya zo ta kakkarya ya karya ta wannan tun daga shi na a rayayi sun san shi to da aka kaga cross din ya zama karya kenan sannan ya sauke jizya sannan dukiya malam ta yi yawa a wannan lokacin ko fi mal ko ina kuɗi duk abin da ka taɓa kuɗi har mutum yana neman wanda zai bawa sadaka bai zai samu ba kai ta yawo da sadakan ka mutum ka zo ka ce ga dubu ga miliyon ɗari fi sabilillahi ce maka wala da jiya ka zo ya da jiya ka zo da na karba amma yanzu kan bani da bukata lokaci ya kore ka wani. kai ta yawo kana neman wanda zai karba fi layi. ba za ka samu ba ina jiya ka zo da zai karba amma yau bai zai ka bai da lokaci to kaga gara ka bayar tun ana karba ko yanzu idan ka bayar ba an karɓa ma sai an maka addu'a <laughs> ana ta murna Allah ya saka da alheri Allah ya saka addu'an ba ta kare ba wani ma daban wanda baka ba ma sai maka addu'a Allah ya saka maka da alheri amma baka bayar ba sai tan in ka kure maka tukunna ba a karba wannan lokacin sannan sujjada guda ɗaya da za ka samu kai don Allah ta fi maka duniya da abin da ke cikinta abin duniya dai zama ba kamai ba farin cikin kai wace kai sujjada guda ɗaya ko kai raka'a biyu na nafila nan murna zaka dinga yi wallahi jiya na samu na yi nafila raka'a biyu kawai yanda duniya kawai ta buɗu kawai gaba ɗayan ta ba abun duniya ne matsalar mutane ka samu ka zama cikin bayin Allah masu bautan Allah subhanahu wataala haka manzon Allah ya sa yace Abu Hurairah yace to ku karanta yin kun ga dama wa in min alil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti kowa daga cikin alkitabi ta sai imani da annabi Isa kafin kafin ya mutu sannan sai ce wa yawmal ya yakunu alaihim shahida ranar alkiyama ko zai zama mai shida a kansu cewa ya isa musu da aiki shi ma da ya zo ce musu ya eh, shi bawan Allah ne ya ce musu shi dan Allah ba ne farko yahudu da suka karya tashi suka ce ba su yadda shi annabin Allah ba ne zai ce ya tabbata ya isar da wannan sabon ya gaya musu shi manzon Allah ne sun ne suka bidire suka ki nasara da suka zo daga ba suka ce shi Allah ne ko dan Allah ne ko mahaifiyarsa Allah ce zai ce ƙarya suke ni abin da nake musu ni bawan Allah ne sannan kashe shi da yahudu suka ce sun yi sai ta su da ku gani nan ba kashe ni ba ƙarya ku ki jahilin nasara da suke sa cross a wurare daban-daban a matsayin an kashe annabi har an tsire shi kamar yadda suka yi cross din nan sai ta su gashi nan ba kashe shi ba ranar alkiyama zai fada kuma ya dawo daga baya so sannan duk da haka ubangiji ta'ala zai tara su aure guda ya tambayi annabi isa ya ce masa a an ta kulta linnasi tafizuni wa ummiya ila hani min dunin min kai ne ka tara mutanen nan ka ce musu kai ne abun bauta su rike ka da kai da mahaifiyarka abun bauta ba Allah ba kai kai haka Allah sai ya tambaye shi shine ma'anan wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin da wanda aka aikon da wanda aka aikanta sai an tambaye su wasu ma suka ce annabi isa sai ya ma a wuri. nan sai farfado sai ba da amsa wallahi shi bai gaya musu su rike shi abin bauta Abun da yake musu kawai su bauta Allah ta'ala shi kai shi bawan Allah ne manzon Allah ne saboda haka ma qultu lahum illa ma amartani Abun da na ga musu kai abun da ka umurce ni da shi cewa su bauta maka kai kada su yi maka shirka wannan shine abin da annabi isa alaihi salatu wassalam zai gaya wa wato ainihin zai ba da amsa a gabansu kuma Allah ya sani ya yaka ne don ya kunyata su don ya kunyata su domin yahudu kan shirin su ma yana da yawa sun ce dan shege ne ma wai mahaifiyarsa ba ta abin nan ba zina ta ta haife shi duka wannan za ka iya taso a wannan waje to da haka ubangiji subhanahu wataala zai nuna musu matsayinsu annabi isa ya tabbatar musu da cewa ya isar da sako kuma ce musu shi yayi shi bawan Allah ne manzon Allah ne tabbatar musu da cewa Allah ta'ala ne kai abun bauta saboda haka daga nan kuma babu wata hujja da ta rage musu idan mutum bai yarda ba a yanzu idan an yi tashi alkiyama kuma dole sai yarda lokacin da yardan zai masa amfani ba sai Allah ta'ala ya فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وبنجي تعالى فبظلم من الذين هادوا saboda zaluncin da yahudawa suke yi haramna alaihin tayyibatin muka haramta musu wasu abubuwa masu daɗi uhillal lahum wanda da halal ne a gare su muka haramta musu shi muka ce haramun ne ba za su yi amfani da shi ba wa bi saddihim an sabilillahi kafiya kuma saboda wato toshe tafarkin Allah da yawa da suke yi su hana abi tafarkin Allah su ba su bi ba ko ba su bari an bi ba shi yasa Allah ta'ala musu hukuba ya haramta musu abubuwa da yawa wanda da halal ne a gare su a nan malamai sun yi fassara biyu ko dai Allah ta'ala ya saukar da shari'a a cikin attaura da wasu abubuwan halal ne amma sai ce haramun ne tun da su azzalumai ne ba su bi Allah ba su bi manzon Allah ba su bi manzon da Allah ya aiko musu ba da haka sai a haramta musu shi a yi da su taba shi ba yanzu kamar irin naman saniya da kasabaci ko ko kaza ko naman cinki da akwai sai a ce haramun ne sai a haramta saboda me saboda sabon Allah da kake haka aka musu wasu maliyan suka ce a saboda sabawa Allah ta'ala su da kansu suka je suka dinga yin tawili a cikin at-taura abun halal ne fa amma sai su je su fassara a tauran ba yanda fassaran yake ba sai su ce ai haramun ne wannan ra'ayin take nufi tana nufin cin wannan naman haramun ne ko cin wannan abincin haramun ne sai su haramta wa kansu kenan kuma sai su tafi a haka me ya ja musu shine sabon Allah da suke ne Allah ta'ala yake musu ukuba da kan kansu a kan kansu to shi yasa idan mutum bai bai rike addinin Allah ba bai ji tsoron Allah ba to Allah yakan azabtar da shi ta hanyar haranta masa wasu abubuwa ba wai ashe ko a shari'a ba a sauko da aya an ce haramun bane shi da kansa sai hana kansa cin wannan abu da kansa idan mutum bid'a ce masa yawa sai ce wai shi sufi ne sai ce ba zai ci duk wani abu mai daɗi sai ce ba zai ci ba ba zai ci nama ba ba zai ci soyayyen nama ba ba zai sha shayi da madara ba ba zai ci ba zai ci lemo da ayaba ba sai ya haramta wa kansa wasu abubuwa sai ta jin daɗin yayi yawa jin daɗin yayi yawa shikenan ya dinga shan wahala ta rayuwa ya dinga shan wahala saboda me saboda bidiyoyin da ya tsora wa kansa wanda Allah baya so sai Allah yake azabtar da shi da irin wa'annan abubuwa din sai sa wani a zamanin Imam Ahmad Ya ce, wai shi ba cin dan itace kaza da kaza ya zaɓi wasu yayin itatuwa ce shi da zai ci ba irin su inabi da sauransu ya haramta wa kansa sai ma amma ce to ku tambaye shi me yasa ba zai ci ba sai ce ai idan ya ci wannan abu shi yana ga ba zai iya gode wa Allah yanda ya kamata a gode masa ba daɗin abun yi yawa sai ma amma ce to ku je ku gaya masa mahaukaci ne shi ruwan sanyi da yake sha kan zai iya gode wa Allah yanda ya cancanta gode masa ne sai zai iya ba haka mutum ne zai azabtar da kansa zai ci abu kaza ba wannan ai shagala ne wannan ai duniya ne kawai wannan ai mutum ce wannan ai dadin yayi yawa ya zama dan duniya kawai kenan sai dai ta sa maka wannan ka hana kanka jin daɗi ukuba ne ubangiji ta alake maka Allah yana azartar da kai ne saboda sabon Allah da kake da shishigi da kake wa addinin Allah muna ganin da yawa a yan bidiyan da wasu sufaye ne ba za su ci abinci mai kyau ba wani magi bai zai sa a miyan sama ba zai sa madara a shayin ko shuga ba wani ma bai zai ci wani abu ba sai irin na gargajiya na da na da can sannan zai iya ci wani abu mai daɗi da ya fito to shi kawai haramun nema a wurinsa mu hakan yana ganin kokari ne haka ne Allah zai bashi lada bayan ubangiji ta lace qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah ka gaya musu ya rasulullah wane ne haramtawa bayina yin ado wa ya haramta adon da Allah ta'ala ya halitta a duniya na rigan da zaka sa da man da zaka shafa da turayen da zaka fesa da hula da takalmi da abinci na jin daɗi abubuwa na jin daɗi su nama da kayan itace kan itace waye ya haramta ka tambaye su ya rasulullah waye haramta Allah ta'ala ya ce wannan na halatta wa bayina na gari a nan rayuwarsu ta duniya su ci da wasu daban ma su ci in an je lahira kuma su kaɗai ne za su keɓanta da wannan jin daɗin to sai ka zo ka haramtawa kanka kace ba za ka ci ba ba shikenan Allah in Allah ya kaddara maka hukuba ai babu yanda ka iya shi sa wani da kansa sai ka ga yana azabtar da kansa amma fa sabon Allah sa ne ya jawo yanzu baka ga yan shi abu yadda suke dukan kansu mutum ya dauki makami yana dukan bayansa yana fasa bayansa sarka wani waya wani lauje yana ta dukan bayansa ko su itace yana ta dukan bayansa yana faffasa jikinsa kuma wai da sunan ibada wai lada zai samu hukuma ne Allah yake musu wanda sun zagi sahabban manzon Allah sallallahu sun ce sahabban manzon Allah ba masu daraja bane maha'inta ne ba masu gaskiya bane to sai Allah yake azabtar da su da kansu kai da kanka ka azabtar da kanka ka jima kanka ciwo kuma ka je ka kwanta asibiti ana jinyan ka gobe ma ka sake yi kana jin zafin kana kana gogara kanka wuka kana yanka kanka duka wannan hukuma ne Allah yake wa mutum ba a haramta maka abu ba sai ka je ka haramta wa kanka amma inda ka bi Allah ka tsaya ka fahimci addini yadda ya kamata ba za ka je ka faɗa cikin wannan ga wannan suna ce irin ta Yahudawa na dade ina gaya muku duk wata bidiya a duniya da ta fito to daga wurin Yahudu da Nasara ne idan ake zamunta to da haka in ka cikin gaskiya za ka sha wahala in ka ƙi sharan masallaci za ka je ka sha ta kasuwa in ji bahaushe saboda haka kuma duk yanda kai da mutum idan Allah ya riga masa wannan hukuban ba kai saka fidda shi ba kamar yadda Bahaushe ya ce duk wanda Allah ya yanka wa kazar wahala sai ya sha romonta dole ne kawai ka sha wahalan kawai saboda ka kika ji gaskiya sai ga mutum kullu yana cikin wahala yana wai kuma da sunan addini to wane ne sai addini nan wahala ne ubangiji ta cewa wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj babu kunci a cikin addini babu kunci yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sauƙaƙe muku ne yuridu la bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ina so muku sauƙi ba wahala ba yassiru wala tu'assiru abshiru wala tunaffiru amma sai mu ce zo ya jefa kansa cikin wahala shi da kan kansa saboda wasu abubuwa da ya rungumo na sabon Allah Allah ta'ala yake masa hukuma da wannan ko shishigi cikin shari'an Allah sai zai fassara da kansa shi ma ya iya kuma alhalin bai iya ba sai je jefa kansa cikin wahala shi yasa malamai suka ce su yahudawa da kansu ne suka je a taura suka dinga canja fassarorin ayoyin a taura suka dinga wahalar da kansu suna ta shan wahala suna ta haramta wa kansu abubuwa na jin daɗi kaga tun a nan duniya an musu hukuma kenan tun a nan duniya babu abun da yafi kaman ka tsaya ka fahimci addinin ka ka tsaya ka fahimce shi ka aikata shi irin yadda manzon Allah Allah su yi. Allah ta'ala ba yana son ya wahalar da bayan sa bane da wannan addinin a'a ina son su bauta masa ne cikin nishadi da jin daɗi sannan lahira kuma ya je ya sa su a rahamarsa ubangiji ta'ala ya samu dace fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum da sabbin zaluncin su ne abun Allah su kenan Allah ta'ala ya ce muka hana su cin abubuwa masu daɗi wanda ya kamata a ce suna cin su wanda dama halal ne tun kafin a saukar da taura. sannan ukuba na biyu wa bi bisaddihim an Lillahi kafiya da hana bin tafarkin Allah ga hanya lafiyayya nan a zo a bita amma sai su ce sam su ba su yadda ba su ba za su yi ko ba za su bari abi ba hanyar Allah ko a share take ko a sani gaskiya gaskiya a bayyane take ƙarya ita ne take cikin duhu to amma sai su ce wannan ba gaskiya bane wani ya ce maka ma ai ba wani sunna ƙarya ne kawai ba wani maganar sunna kawai ƙarya ne kaga wannan mahaukaci ne domin duk masu hankali yan bidiya masu hankalin su ma suna tinkawon su yan sunna ne amma an kajin tana zai maka ba wata sunna ƙarya ne ko ce shi ba ahlus sunna ne, to wannan mahaukaci ne a cikin yan bid'a ma domin yan bidiyan su kansu masu hankali su suna cewa akan sunna suke dan sunna kan ba mai gudunta kowa cewa yake ahlus sunna ne sai dai kawai a duba a aikace haka ne ko ba haka ba ne wa yi wasu waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bi zaka ko yana cewa a yanzu na hira da laila kuma laila din dan ma da an ga tambayar ta take karya ne wata mata ne ta shahara ko yana alfahari je ya hira da ita to kawai da ne ko wadda awi lam takum alaiha bayyinatun na'uha ada iyam duk da awan da bata da hujjoji ayanta ayan shegu ne ba su da uba da haka ka koma zuwa ga gaskiya ubangiji ta lace wa aqdihim wa aqdihim riba karanta da kuma cin riba da suke yi cin riban da suke shi ma Allah ya azabtar da su da sababinsa wa qannuhu anhu alhalin an hana su cin riban an hana su cin riban amma kuma suke ci wa aklihim amwalan nasi bil da kuma cin duke mutane da barna sai Allah ta ce wa atanna lil kafirina minhum azaban alima mun tana da kafirai wanda su ne yahudu din nan azaba wanda take mai radadi to kaga wasu ƙarin laifuffuka ne cin riba kaga yana daga cikin abin da zai jawo maka azabar Allah tun a nan duniya shi ne cin riba yahudawa sun ci riba a nan duniya sai Allah ya fara azabtar da su tun a nan duniya yanzu ba ga mai cin riba wanda zai je dinga cin bashin banki kuɗin ruwa na hawa kansa zuwa wani lokaci sai ka samu ya karye sai a zo a yi gwanjon kadarorinsa har gidansa na kwana sai ka ga an zo ana gwanjonsa rai sama mai saya kaga tun a nan duniya Allah ya nuna masa matsayinsa tun a nan duniya sha wahala in kudin ba su kare ba ma ba zai ji daɗin su ba. sai an sa masa wani kunci a zuciyarsa bukatunsa su ci biya saboda riba da yake ci yahudu haka Allah ta'ala ya ɗanɗana musu wahala saboda cin riba da suke cin riba babban abu ne ba wani abu da zaka ci a duniya na haramun sama da riba ubangiji ta lati allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا dukkan waɗanda suke cin riba to za su tashi ranar alkiyama mahaukata din mai cin riba mahaukaci zai tashi kuma mahaukacin ma mai dinga faduwa yana tashi mai farfadiya ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi haka zai tashi ranar alkiyama saboda sun cewa ai duk ciniki ne ai kasuwanci ne dan Allah ya halatta ya halatta kasuwanci ya haramta riba to idan baka daina ba ka jefa kanka cikin azabar Allah sannan haka nan ubangiji ta lati allazina amanu ya allazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih da ku ne kai imani ku ji tsoron Allah ku bar riba in da kai mu'amala da shi ma akwai ɗan canjin ka ka jale masa kawai ka ji tsoron Allah ka daina in dai kai mumini ne idan ko baka yadda ba ka daina ba ubangiji ta lati akwai yaki tsakaninka da shi ranar alkiyama akwai yaki tsakaninka da shi kuma da tsakaninka da manzon Allah wasallam wato zaka yaki Allah ka yaki manzon Allah kuma ranar alkiyama ina zaka iya yi Abdullahi bin Abba yace za a baka takobi a cikin riki akwai yaki tsakaninka da Allah ta ya zai yi ma'ana zaka halaka kawai halaka ta zo maka irin wutar ka daban irin walakantan da zaka da zaka yi faji alkiyama daban ne saboda kana cin riba so amma riban nan mutane da yawa ba su dauke shi wani abu ba ba su ɗauka wani abu ba ne ka je banki ka ci bashi ka je ka aje kuɗinka a wani akawun wanda zai dinga kawo maka kuɗin ruwa duk wata za a ƙara maka kasa shikenan kai kana ganin bujus kake ci amma kana cin wutar jahannama ne baka sani ba kuma babu wani albarka da wannan dukiyar za ta yi kuma bangi ta ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka Allah yana shafi albarkar riba ne in dai riba ne ka to wata zaka karye a je a dawo a a dawo ba za ka kai labari ba don albarkan Allah zai share ta gaba ɗaya in ko ya barka da dukiyar bai share ta ba to talala yake maka don ya tsara maka azaba ranar alkiyama a azabtar da kai azaban duniyan da ba a maka ba je a hada maka a lahira gaba ɗaya maka shine istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin musu talala inji ubangiji ta'ala ta inda ba su sani ba a azzai kai tayin sabon Allah ka dauka kai a ai ka haye tunda Allah bai jarrabe ka ba a kai na tara maka ne sai ka je lahira tukunna ka tantana kudan ka so da ka cin riba haramun ne a ji tsoron Allah a nisan shi sannan wa aklihim amwalan nas da kuma cin dukiyoyin mutane bil badili da barna wato ka ci dukiyar mutum ba da ita ba da sauransa ko dai ka sace masa ita ko ka masa fashinta ko ka zalunce shi ko ka ha'ince shi ko ka kwace masa duk wata hanya dai ta cin dukiyar mutum ba da sauransa ba sawa'un da ƙarfi ka kwace da barazana ko kuma ka biyo ta ɓoyar hanya ne ka ci dukiyarsa inda ya gane ba zai ji daɗi ba duka wannan zalunci ne kuma ubangiji ta ba zai kyale ka ba ranar alkiyama tun daga nan duniya za a fara nuna maka kamar da aka nuna wa yahudu a nan duniya ya zo a hadisi isnani yu'ajjiluhum Allah al-baghy wa ququl walidain laifuffuka guda biyu Allah ba bari sai an je lahira kawai tun anan duniya ake fara nuna musu da zalunci da sabawa iyaye duk mutum da yake azzalumi ne to in Allah ya da sai Allah ya karya shi sai ya karya shi tun anan duniya zai gani ko Allah ya jarrabe shi da wani azzalumin dan uwansa ya gama da shi wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bi zalimi babu wani taimako ba sai taimako Allah yana sama da shi ba wani azalimi fa sai an jarrabe shi da azalimi dan uwansa ka je ka dawo ka je ka dawo da farko za ka abin kamar yana tafiya sai daga baya kuma ka zo ka rushe gaba ɗayanka shikenan Allah ta'ala ya maka mummunan kamu da ya ɗan jinkirta maka ne zuwa wani lokaci lokacin da zai kama ka ko baka ka ka kubuce masa cin dukiya da barna yana daga abin da ke lalata addinin mutum da rayuwarsa addinin ka ba zai tafi daidai ba sai in kana cin halal haka na rayuwar ka ba za ta yi seti ba sai in halal kake ci ubangiji ta lati ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci dan abubuwa mai su tsarki ku ci abu na halal sannan ku yi aiki na gari a sai aiki na gari yana da alaka da cin halal idan baka cin halal sai Allah zai baka dama ka aiki na gari ba za ka samu ba ko aikin da zai karbu ba saboda in ka tsaya akan halal sai addinin ka yayi kyau sai ka zama bawan Allah mutumin kirki sannan zaka samu nitsuwa a rayuwarka idan halal kake ci duk mai cin haramun wala yana cikin tashin hankali riba ne kake ci ko tsata kake yi fashi da makami 419 ha'inci kake algush kake a sana'anka wallahi baka da nitsuwa in ka tina ma cewa ai kana cin haramun wannan kawai sai ana ka kwanci hankali sannan kuma sai Allah ya jarrabe ka a ƙarshe domin haƙƙi ne na bayin Allah Allah bai zai kyale ka ba bai zai kyale ka ba tun a nan duniya Allah zai nuna maka sun da bayin Allah kake cuta ai suna cewa Allah ya isa wannan Allah ya isa kuma za ta kama ka wannan ce Allah ya isa ka cuce shi wance ce Allah ya isa shikenan Allah ta'ala zai karbi addu'o'insu akwai ranar ƙin ubangiji ta lati allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ya ku wannan da imani kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci kai da ta hanyar barna ka ci abin nan ka ci dukiyan wani ta hanyar kasuwanci a bisa yarjejeniya na siya na sayar maka ka bashi kuɗi ya baka kaya ko ka bashi kaya baka kuɗi ko kuma ta hanyar kyauta ko ta hanyar sadaka ko ta hanyar kado wannan su ne hanyoyi na halal amma duk wata hanya ta ha'inci da zalunci da kwace wannan baya halatta kuma Allah sai ya tambaye ka ranar kiyama manzo Allah kuma ya ce la yahillu malu mri'in muslimin illa bi dibi nafsihi ba halatta ka ci dukiyar mutum musulmi sai da dadin rai ma'ana yana so ne ya baka wannan kam halal ne kuma za ka ci mari an kana mai jin daɗi kana murna ba ka tunanin wani abu amma in na wani ne ko ka ci ɗin kana cikin tunani da fargawa eh, harshenka ne ka ne ke jin daɗi amma zuciyanka kuma akwai damuwa da wani ka zalunta manzara sama a lokacin da ya aikin hajji na ban kwana inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare ku karka zudda jinin wani haramun ne karka ci dukiyan wani ba ta ta hanyar barna haramun ne sannan kuma karka zubar da wani mutunci wannan Allah zai kama mutum da irin wannan abu kuma idan a nan duniya baka biya shi ba baka tuba ka biya shi haƙƙinsa ba in ka je lahira sai ka biya shi dole da kiran ayyuka za ka biya shi ga hadisin muflis nan man za su ya ce wa a tadruna manil muflis kun san waye arziki suka kare shi ne ma'anan almuflis da da abin nan da larabci wanda ya arziki ya talauce da mai wani mawadaci ne sai talauce ita kun san waye mai arziki da ya talauce sai suka ce sun sani suka ce almuflis fina man la dinara lahu wala mata ne eh, suka ce ai wanda ya arziki ya talauce shine wanda bai da kuɗi bai da kadara kadarorinsa gaba ɗaya fiyar kuma bai da komai a account bai da kuɗi to wannan shine wato wanda arzikin sai kare sai manzo sun ya ce to ba wanne yake nufi ba wannan aina duniya ne ba ko wanda fi shi muni shine na lahira yanzu a nan duniya idan kai kuɗi suka kare wahalan da zaka sha gara ma wanda bai yi kuɗin ba don don wanda bai yi kuɗin ba bai saba da daɗi ba kai kuma ka saba bahaushe kuma ya ce rashin sanin daɗi ma daɗi ne ni saboda dama baka san shi wa balle ta yin ka shi ka damu kaga daɗin kenan amma wanda ya san daɗin in ya rasa shi kuma sai hankalin sai tashi kaga sai ka gan shi ya ya zama wani iri malam ya shiga damuwa sai wasu cututtuka ma su su shige shi wallahi duk wanda mai sauki ne akan wanda ya arziki na lahiya ya talauce Manzara sun ayati al-muflisu man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin tammatin wa zakatin tammatin wa hajjin tamin wa sawmin samin fayati faqashata mahaza, hadha wa daraba hadha wa safaqa ma hadha wa zalama hadha wa akala mala hadha fayuda hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار manzo sun ya ce gaskiya wannan wanda arziki suka kare shine wanda zai zo ranar alkiyama zai zo da sallarsa cikakkiya ta yi azumin sa yayin da ake bukata aikin haji duk wani abu na ibada ya zo da ladan da zai kai shi aljanna kai tsaye amma sai a samu ya zage wannan ya ci mutuncin wannan ko ya da jinin wannan ko ya ci dukiyan wannan ko ya zalunci wannan sai a dinga ɗaukan wannan ladan nasa ana biyan wa'in da ya zalunta a ba wannan to kai yaya eh, ya cuce ni kaza gashi kai yaya gashi sai a riba ladan gaba ɗin sai kare a sai tsallolin da yake yi da azumin da zikirin da yake da karatun ƙuraninsa duk mutane yake yi wa wani yana ta yana kwanta yana jin daɗin zakatu cuce shi sai kana masa ibada kai kana kokari kana kiyamun laili kana azumin litinin da alhamis sai wani kake yi wa sai ka je kawai ladan gaba ɗaya sai a tattara a bashi saboda ka zalunce shi ka cuce shi a nan duniya har ladan ya ƙare kuma ba a gama biyan wa'in da zalunta ba to ya za a yi sai a ɗauki zunuban wa'intan a rage musu kaya sai a zo a tsora masa sai kaga in an rage zunubin su can kyawun ayyukan su sai rinjaye nan su tafi aljanna sai kuma ga tarin zunubai nan ba kyawun ayyuka shikenan sai sun matsuri a finna sai a je a jefa shi a wutar jahannama zalla akwai wanda ya asara duniya da lahira irin wannan babu babu me amfanin ibadanka su su su sai da sadakar gobe kiyama me zama ka cuci mutane kuma ka ci mutuncin su ka buge su ka zalunce su ka ci dukiyan su sai zama su kake yi wa kuma to me kai kana rena mutum kana ga wai shi bai damu da ibada ba a kai ka fishi shi kokari a sai shi kake wa ibada Ina neman duniya ta kai kuma kana nema masa lahiran ya nemi duniyan ya ci sai kuma kana nema masa lahiran sai kaje sai a bashi ladan gaba daya kaga wannan babban asara kenan wannan ita ce babbar asara saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙƙin mutane to yahudu aikin su kenan shine Allah ya jarrabe su to sai Allah ta ce wa ta'alil kafirin minhum azaban alim kafurai mun tanada musu azaba mai raɗaɗi minhum sune yahudawan so da haka duk wanda ya kafirce Allah ba sai yahudu ba akwai azaba mai radadi ta ce azabar wutar jahannam wuta ce amma ba irin ta duniya ba. ta ninnin ta duniya zafi shekara saba'in kamar da zuwa hadisi ana girka ta san da ta yi ja ta taki ana ta hura ta shekara dubu saba'in sannan ta yi mai ta yi fari shekara dubu saba'in ana ta hura ta ana ta hura ta ta yi baka yake wahiyar sauda'u muslima ita zama baka mai duhu a ciki za a je a jefa wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala sannan ninkin zafin ta kuma ya ninka na wutar duniya sau saba'in nan kuma Manza sun ce na rukun hadhihi yuqiduha banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wannan wutan ku wannan da dan adam yake kunnawa yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama wato kama aka sautin jahannama saba'in ne a bada kashi da dole ya kashe gani gobara idan ta tashi inda take kalmashe mutane da abubuwa amma duk da haka kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar jahannama sai sabai suka ce ya rasulullah inna hala kafiya ai ko wutan duniyan na aka ce za a zabtar da mutane da ita lahira ta isa ai ta isa ka isa ka tsaya tsanka ne ka tsaya haka a cikin wuta dole ka ce sabai suka ce wannan din ma ta isa manzo sa ce inna hafubbilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha an fifita wutar lahira akan duniya da ninki 69 ne ninki ɗaya zafinta kaman ta kaman wutar duniya ciki ba za a je a sa mutum ba yanzu wannan wannan bere sa ka ji tsoron Allah ka koma zuwa ga Allah ta ka daina saba masa ma za ka iya da wannan kuma ba wanda ya sai fitar da kai wutan duniyan nan in aka jefa ka wani zai iya zuwa ya tsamo kama wani zai iya shiga ma ya kare ka daga wutan amma a lahira ina babu wani wanda ya kare ka ko ya tsamo ka ko ya hana a tura ka babu wanda ya isa sai mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu ubangiji ta ala sai ce lakin rasikhuna لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماً والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Ubangiji ta lace lakinin rasikuna fil ilmi sai dai wa'inda suka tabbata a cikin ilimi minhum daga cikin Yahudawa amma Abdullahi bin Salam da jama'arsa wanda sun karanta a taura karatu mai kyau sun gano wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a cikin attauran kuma sun gane siffofi irin wayannan kam suna cikin aljanna aljanna ita ce makomar ba za a musu hukunci irin na yahudu ba duk mutumin da da yake addinin yahudu manzon sama ya zo ya yi imani da shi shikenan ya fita daga cikin su yanzu yana cikin musulmi yana cikin mumine kamar abdullahi bin salam irin su salman al-farisi da sauransu ubangiji ta lace wal mu'minuna da kuma mu'minai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yu'minuna bima unzila ilayka wanda suke imani da abun da aka saukar maka shine alqur'ani wama unzila min qablika da abun da aka saukar kafin ka na littattafai wanda suka zo kafin alqur'ani irin su at-taura injila zabura wal muqimina salata da masu tsayi da sallah su kan suna cikin rahmar Allah anan ba a ce wal muqimuna salata ba maimakon an ce wal mu'minuna malamai suka ce a nan an ɓoye wani wani wani wani fi'ili ne ma'anan sa wa amdahu almuslimina sala ina yabon masu kai da sallah su ma sun shiga ciki suna cikin ramar Allah wal mu'minuna zakata da masu bada zakka mutum ya bada zakkan dukiyansa shi ma yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai wa rahama ranar kiyama wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira Allah ta'ala ce ula'ika sanu'tihim ajran azima wannan zan ba su lada wanda take mai girma shine aljanna da kuma dawwama a cikinta da aka ce ar-rasikhuna fil ilimi masu tabbata a cikin ilimi wato sune wanda suke da ilimi tabbatacce ka san ilimi akwai na shakka ka san abu ko haka yake ko ba haka wannan babu rusuki kenan a iliminka iliminka ya tabbata ma duk mutumin da ilimi sama sama wanda akwai shakka a cikin sa wannan ilimi bai zai ishe shi shirya ba Bi zai ishe shi shirya ba don abin da yake a kansa shi ma kai da tabbas a kai da zaran wani ya zo kuma zai kauda shi daga wannan abun ya tsora shi akan wani abu daban ko da akan daidai din yake ne tana bai da tabbas a akan daidai yake ya za ka samu ilimi tabbatacce shine ka samu ilimi mai hujja daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama malamai ne suka karanta da kai za ka samu ar-rusukh fil ilm idan malamai ne suka koya maka karatu malamai na Allah masu ilimi kuma suka koya maka karatu da hujja daga qur'ani ko hadisi to ka zama arrasikhu fil ilmi tabbatacce a cikin ilimi ne ka zai zama mai kyau ne mai yaƙini amma idan ya zama na kai kake ɗaukan ilimi da kanka ba malami ne yake koya maka ba to gaskiya akwai shakka a cikin iliminka sai sa ne ce idza lam wa man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi mushkilati dunun duk wanda ba malami ne ba shi ilimin baki da baki ba to inda yake da yakinin ma zato yake yi akwai shakka a cikin iliminsa domin abin da zai sa ka yadda cewa fahimtar kan nan haka Shi shine idan ka fahimci ayar alkur'anin nan ko hadisin nan ko karatun nan sai kuma ka ji wani malami shi ma haka ya fahimta ya faɗa wancan ma haka wancan ma haka ka je wajen wannan ka karanta haka ya taimaka wancan ma ya taimaka haka shikenan ka samu yakini amma kai kaɗai ka je ka fahimci abunka ba ka da wani malami da ya goyi bayan ka baka san a'a malamin na haka suka fahimta ko ba haka ba shike nan kai da kanka ka gane a cikin shakka kake ba ka da tabbas ka gane ko baka gane ba ai ganewan baiwa ce ta ubangiji ta Allah ba kowa da kowa ake bawa sai idan ka zama mai tsoron Allah in tattaqullahi ja'al lakum furqanan sai ka nisanci sabon Allah ka nisanci sabon ubangiji ta'ala ka nisanci bin son zuciyanka kafin ka samu inaratul aqli maqsufun bi dawi hawan wa aqlu asil hawa yazdadu taniya kana ƙara saba Allah hasken yana bikewa daga zuciyanka imam mali ya kalli imam shafi ya ga kokarinsa yake a rafi ka nuran la tudfi'u na ga akwai haske a tare da kai kar ka bushe wannan dawaki in so a hirzi wa arshadani nurun wa nurun lahi la yuhda li asi ni haske ne wattaqullah Allah Allah zai san ku Allah to gane wannan ilimin tantatacce ne sai ka haɗa shi da na magabata to su magabatan nan su sun fi mu tsoron Allah su ne masu tsoron Allah ma fahimci ayoyin nan da hadisan nan suka aiki da su yayi da tabi'u tabi'ina manyan malai magabata da suka yi rubuce-rubuce a haka suka fahimci karatun nan in haka ne shikenan fahimtan ka daidai ne in ko kuskure na ya saba da nasu to nakan nan kuskure ne domin me ai tsoron Allah ka bi kai nasu ba ballanta na su a haramta musu fahimtan karatun nan kai kuma a ce kai ne ka fahimce shi a da sauranka to da ka dole dai nasu ne zaka bi shi yasa manzo sun ce khairu nasi ahni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin mutane wanda suka rayu da ni sune sabai sai masu bin su tabiyai sai masu bin su sai tabi'u tabi'in to dole sai idan malamai ne suka koya maka fahimtanka ta dace da nasu sannan kuma akan hujjoji aka tsora ka ilimin kai na da hujja daga alqur'ani ko hadisi idan bai da hujja daga alqur'ani ko hadisi to ba ilimi bane ba ilimi bane shi yasa mai jayayya akan abun da bai da hujja akan sa sai a ce bai da ilimi wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala wala hudan wala kitabin mujir daga cikin mutane akwai mai jayayya addini Allah bin ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wanda ake nufi anan bin ghairi hujja ba tare da dalili wajen dalilin shi ne ilimi bai da shari'a bai da littafin da yake haskaka masa ثانيا يفيد جل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق So da haka abin nan zai dinga girman kai amma kuma baya kan gaskiya ya dau kaskanci a duniya don bai dalili duk lokacin da aka ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojin ku inda gaskiya ba za su iya kawo hujjan ba ba za su iya ba sai kaskanta kuma a wannan lokacin sannan kuma ga azaba da take sa to ilimi ya zama daga alqur'ani da sunna ibnu abdul bar أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله كما لم يسني إجماعي akan cewa muƙallidi ba malami bane shine wanda ya san hukunce hukunce bai da hujja amma zai ce maka kaza halal kaza ba bai da dalili sun yi ijma'i cewa da ake cewa ilimi shine sanin gaskiya da dalilinta Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan to in baka da wannan to kai baka da tabbata a cikin ilimi sai sa za ka ga da an nemi a ɗan tattauna da kai sai ka bai da abun faɗa in baka da abun faɗa kuma inda ba ya ce mai abun faɗa ba ya faɗa yana wanda yana faɗa to bai da abun faɗan ne to rusuki ilimi ba abu ne mai sauki ba sai an sha wahala cikin ilimi ka same shi wallahi ba cikin ruwan sanyi ba ka same shi ba saboda abu ne mai tsada duk abu mai tsada wallahi yana da wahalan samu duk abu mai tsada sai ka sha wahala kafin ka same shi ilimi abu ne mai tsada a koma tarihin magabata da suka yi karatu ka gani to amma ba daren mutum ya karatu sama sama kawai zai ce wai shi ma malami ne zai zai abu ya dinga tsora mutane akan mata, akan hayaniya akan bidiyoyi har shirka ma wani zai tsora ka ya ce maka shi ne tauridi. saboda mai bai da rusufiya ilimi ilimin sa ba tabbatacce bane to manzo sama ya ce ubangiji ta lace duk wanda yake da tabbataccen ilimi ba zai imani da alkur'ani ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran littattafai kuma za a ga yana tsaye da sallah ya bada zakka sai da sallah wannan tarka ta talaka da mai kuɗi kowa da kowa dole ya tsaye da sallah alaman kai mutumin kirki ne a ganka kana sallah haka sallah ko ta tabbata kai mutumin banza ne to sai bada zakka zakkan nan wallahi wallahi ƙananan 'yan kasuwa su suka fi fidda ita idan na ce ƙananan 'yan kasuwa su ne wanda jarinsu ba su yi kuɗi sosai ba ƙila bai wata miliyon ɗari biyar ba ko biliyan ɗaya to yana iya fidda zaka yin ƙasa ƙanana ne so din ma ko ba ku san kuɗi ba ne ko har yanzu kun ɗauka <laughs> ai mai jari biliyan ɗaya ƙaramin ɗan kasuwa ne to irin wannan zai iya cire miliyon ashirin da biyar amma in ya haura sama to ba sa iya cirewa galibinsu sai ga ya cire miliyon hamsin ko miliyon ɗari a ke zakka ina ya zai zai wannan zai iya ba amma yan kasuwa na jarin miliyon ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar wannan za a ga suna kokari galibi amma in an yi nisa sama can wallahi sai ka ga galibi illa man rahimallah sai wanda Allah ta'ala yi wa rahama sai wa gidar dogo to sai ka ga wannan kai yana cira ba su da yawa fa wallahi ba su da wani ma da wuce miliyan ɗari biyar ɗin ba amma wallahi ba iya cire zakka za a iya cirewa sai dai ta wayo wai yana sadaka wai shirme kawai ka Allah Allah zai karbi ka ne baka yi farilla ba ka wani amfani za ta maka baka yi farilla ba na sai kai sallan farilla nafila kake karwa to haka zakka ma kai zakka sannan ka za ta karu za a mutum abun mamaki ka ganshi kamar mai kokari wallahi sai ka dinka ka samu ba ta zakka ni ma bai san iya adadin dukiyarsa ba baya ma lissafi shi zai iya cire zakkan ma sai ka je lahira ta zai maka azaba a dinga maka lalas da ita a mai da ita maciji ta dinga saranka misala ya ta nana ta ba da zakka ba da zakka nan ka dauka saboda kana tare da kanana kanana suna cire zakka ka dauka wai ana cirewa na'am kananan na kokari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin dukiyansu. amma manya manyan kan fa wallahi yan kadan ne akwai masu cirewa na Allah baya karewa amma wallahi ba su da yawa su ne kadan a cikin su inda suna cirewa duk talakawa da sun sani kowai ne su je su raba zakkansu a garin su masu manya manyan masu kuɗi ba wanda ba zai sani ba masu riba hankan ana ganewa ana sani Allah ya samu dace sannan duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ubangiji ta ce zai ba shi lada mai girma ita ce aljanna inda Allah ya ce lada mai girma to aljanna ake nufi Allah ya samu a cikin yan aljanna ya Allah ta halaye mai. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Ubangiji ta lace inna auhaina ilaika tabbas mun yi maka wahayi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama auhaina ila nuhin kama yadda muka ba annabi nuhu wahayi wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawan da suka zo bayansa. saboda annabi nuhu shi farkon manzo shi ne awwalin rusul kafin al'ummarsa duk ana tafiya akan fitira kowa yana bautan Allah ta'ala bisa ɗabi'an da Allah ya halitta shi da ya san Allah yana bautan Allah bai wa Allah shirka amma daga baya sai aka dinga samun shirka sai aka turo annabi nuhu ya zo yayi wa'azi a bauta Allah ta'ala shi kadai yasa yace mun maka wahayi kamar yadda muka yi wa annabi nuhu wahayi da annabawan da suka zo bayansa. sa duk manzoni sun zo bayan annabi nuhu ne cewa auhayna ila ibrahima mun yi wa annabi ibrahima wahayi wa isma'ila da ɗansa annabi isma'il wa ishaqa da ɗansa annabi ishaqa wa yaquba da jikansa annabi yaqub wal asbadi da kuma ƴaƴan wato da jikokin annabi ibrahim irin su annabi yusuf da sauransu wa isa wa Ayyub. da kuma annabi Isa mun masa wahayi wa ayuba da annabi Ayyub wa Yunus da Yunus wa Haruna da Harun wa Suleiman da annabi Suleiman wa Atina Dawud da Zabura mun bawa annabi Dawud da Zabura wayannan annabawan Allah ne Allah ya lissafa su ya faɗi sunayensu don daraja su da nuna ɗaukakan su da girman su amma da yace in ya yayi wa wannabi na da annabawan da suka bayan su kaga duk sun shiga to amma sai aka lissafa su aka fara faɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi na ƙarshe saboda a girmama shi a daraja shi domin shine shugaban su gaba ɗaya sannan sai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda shine farkon manzo sai aka ambace shi sannan sai aka ambaci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saboda shine kakan al'umma na uku wato daga annabi Adamu sai annabi Nuhu sai annabi Ibrahim kuma sannan duk annaba sun fito daga tsatsunsa ne bayansa Allah ta'ala ce an min zuriyatihi nubuwata wal kitab mun sanya littafi da annabta a cikin me a cikin waja'alna fi zuriyatihi nubuwata wal kitab mun sanya annabta da littafi a cikin zuriyansa haka Allah ya dinga aiko annabawa a cikin zuriyan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa shi ma aka ambace shi a farko saboda shine kakan mutane na uku sannan kuma shi badadin Allah ne yana da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan sai aka ce wa atina dawo da zabura bayan an faɗi sauran annabawan sai aka ce an bawa annabi dawo da zabura wato Allah ta'ala bai ce wa anzalna ala dawo da zabura ba yake mun saukar wa annabi dawo da zabura ba saboda mai saboda zabura ba irin a taura da injila ba ne ba wai littafi ne mai zaman kansa ba a shi annabi dawud yana cikin annabawan banu isra'ila so da littafin da aka turo wa mutanen annabi Musa shine at-taura kuma annabi Musa shi manzo ne duk annabin da zai zo zai jaddada addinin sa zai jaddadawa har annabi Isa ya zo ya karba a matsayinsa na manzo kuma ya zo da wani sabon littafi shi ne Injila to shi yasa kamar yadda Imam al-Qurtubi ya ce abin da ke cikin Zabura sura ɗari da hamsin ne amma babu wani hukunci a cikin daga cikin hukunce hukuncen shari'a sai dai hikimomi da wa'azi hikimomi da wa'azi ai akwai littafi da da ake muke karanta a zauri ana ce masa zabura ayin ka lura duk wa'azi ne a ciki da da hikimomin sa sai aka surka da ayoyin alqur'ani saboda haka hikimomi ne da wa'azi hikimomi shi yasa malamai suka ce karin bayani ne na abin da taura ta zo da shi amma ba littafi ne mai zaman kansa ba shi yasa Allah ta ce wa ataina dawo da zabura mun ba wa annabi dawo da zabura ba zai ce mun saukar wa annabi dawo da zabura ba to saboda haka annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi ma annabi ne kuma an bashi littafi shine zaburan shi wa rusulan qad qasasnahum alaik wasu manzannin mun baka labarin su min qablu tun a can baya wa rusulan lam naqasusum alaik wasu manzannin ko ban baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima ubangiji ta'ala yayi wa annabi Musa magana magana to kaga annabawan Allah ta'ala ya faɗi labarin wasu wasu ba faɗi labarin su ba wannan ne malamai suka ce babu wanda ya san adadin annabawa sai ubangiji subhanahu wataala ba kai saka iya lissafa su ba amma dai ya faɗi ashirin da hudu a cikin alkur'ani akwai annabi adam idris nuhu annabi hudu salihu ibrahim annabi lutu isma'il ishaqa yaquba annabi yusuf ayub shu'aibu da musa da harun da yunus da dawud da suleiman da ilyas da alyasa da zakariya da yahaya da isa da zulkifli da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sune wanda aka san wato ainihin sunayensu wanda kuma Allah bai faɗi sunayensu ba sai ka imani da su kawai duk wani manzo ka ka ka yi imani da shi ko an baka kissan sa ko ba baka ba don dole kai imani da manzonni gaba daya to sai Allah ya ware annabi Musa ya ce wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa magana don ya daraja shi ne yaga ya tashi to ina yayi magana da shi yayi Allah ya masa magana ya ba da amsa Allah ya masa magana kuma ya ji daɗin maganan Allah shi yasa a lokacin sai ya roki Allah ta'ala ya ganshi daga Allah ya ya rabbi arini anzur ilai ya ji daɗin maganan Allah ya sai ya Allah ka kalle ni in kalle ka mana Allah ce ba za ka iya gani na ba amma ka duba wancan dutsen in ya tsaya yanda yake za ka gani Da ubangiji ta'ala ya bayyana a kansa kuma bayyana da hasken sa kai dutsen ya a annabi Musa ya faɗi. inga tuba inga tuba zuwa ga Allah ta'ala me yasa ma ya roki wannan abu alaihi salatu wassalam yayi Allah yayi magana da shi kamar yanda kuma yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wahayi ne amma wayannan guda biyun Allah ta'ala yayi magana da su kai a nan duniya to amma sun ga Allah ba su ga Allah ba Allah ya faɗa Qur'ani manzan sama bai ga Allah ba lokacin da aka Isra'i da mirai da shi bai taba ganin Allah ba a nan rayuwarsa ta duniya an tambaye shi a hadisin inganci sai ne ma Muslim ce ra'aitu nuran haske na gani hasken koyi kamar yadda yace hijabu na wata alama to a nan yanzu wani ya zo ya ce maka wai shi ya ga Allah kawawa ne baka sa abin da kake yi kuma wallahi ko ka karba ba Allah ka gani ba ka dai ga wani haske ko ka ga wani duhu duhu ko yunwa an hana ka abinci yunwa ta maka ka tutu, har sai yadda za ka yi kaki ime don a fito da kai ko a baka abinci sai ka ce ka ga Allah amma ba Allah ka gani ba sai kanka ka san ƙarya kake ba Allah ka gani ba bangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى ala على نبينا الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan mutum yake cewa malam na zalunci mutane da yawa na cuci mutane da yawa ba san ina inda zan same su ba yaya zan yi to farko in baka same su ma akwai magadansu idan dukiya ne kaje ka mayar musu magadansu za su ci dukiyan domin gadon ainihin ɗan uwansu ne ko kuma babansu ko makamancin wannan wannan wajibinka ne ka nema iya ƙoƙarinka idan ya gagara to sai ka musu sadaka da wannan ka kai sadaka a matsayin su kai wa Allah kai musu ladan idan ba su bayyana ba in sun bayyana daga baya kuma ka biya su haƙƙin su kai wa kanka sadaka sannan in wani abu ne na cin mutunci ko na zaluncin da ba za ka iya mayarwa ba in ka neme su karesa wajibi ka neme su su yafi maka idan ka neme su karesa sai ka je kai ta nema musu gafara kai ta addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta musu kana ta yau da gobe insha Allah wannan zai ta maka a matsayin tuban da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan take cewa malam ni dai idan an yi sallah ana yin azumi guda ashirin da tara idan aka yi sallah ni ba na yin sallah sai na cika kwaya talatin haka da ke yi ya matsayin azumi na eh, to banda jahilci kake yi kai jahilci in ya tabbata an ga wata ka an sa kuma ka ce kai talatin talatin za ka yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ma ya ashirin da tara to da aka wata ko ashirin da tara ko talatin idan an gani ya ashirin da tara ya isa in ko ba a gani ba sun ne za a cika talatin kaga ya kamata azumin ka wata ran talatin wata ran ashirin da tara ne amma duka dogaro ne da ganin wata ba kai ne za ka tsarawa kanka ka cewa ni kullum talatin zan dinga yi ba wannan ba kokari ba ne don ya nuna kana kana azumi ranar sallah kenan azumi ranar sallah kuma saba wa ubangiji ne subhanahu wataala hmm. da gaske ne malam ba a biyan azumi a ranar juma'a da ranar asabar ana biya ba wanda ana biya azumin ran juma'a koran asabar asabar nafila ne aka ce karka banci juma'a ita kai sai dai idan kai alhamis ko za ka yi asabar karka banci asabar ita kai da azumin nafila sai dai in kayi juma'a ko za ka yi ladi amma ramuwa kan kowace rana za ka iya yi ya ce malam akwai waɗansu mata da yawa akwai bukata a ja hankalinsu matan aure ne amma suna yin fita irin na 'yan mata budurwa ba lullubi ko kuma a ɗora gele a kan kafaɗa ba zai kai saman kai ba haka ake fita waje to budurwan wace ta fita ba lullubi ita ma ai dole ne ta lullubi ne budurwa ce ta balaga wajibi ne ta lullubi ballan tana kuma matan aure to kaga wannan ba daidai bane shi hijabi nan mutunci ne Allah ta'ala ya faɗa yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن fala يؤذن ya gaya matanka da 'ya'yanka da matan mumini ya rasulullah su sanya hijabi shi dai sa a gane cewa 'ya'ya ne kuma mata ne masu mutunci ba za a cutar da su ba amma kin riga kin bayyana kanki idan kin fito babu hijabi kin nuna cewa ke yar duniya ne kawai ba addinin ki ne dame ki ba wannan ba daidai bane wannan yake cewa walan ya halatta fitar da zakatul ka kamar misali a ce an ga wata yau da daren nan a cikin daren ya fitar don saboda inda zai kai yana da nisa ya halatta abinda hadisi ya zo shine halatta ka cire kafin da kwana ɗaya ko biyu da ka yau in ka kai azumi ashirin da tara ko ranar ashirin da tara ɗin ya halatta ka da zakatul fitr kaga zai zama ka cire kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu kenan so amma ba za ka yi ranar ashirin da takwas ba za ka cire bai baya don zai iya wa sallah ya zama saura mata kwana uku so ranar ko da rana ne kafin a kai azumin za ka iya cirewa balantana idan da daddare ne ko an ga wata. Hmm. ya ce malam mutane da yawa idan ka ji maza suna cewa mace ta gari abinda suke nufi da cewa sun ga farar mace kyakkyawar mace ko ko in matan da ka ji suna cewa kai ai wannan namiji na gari ne namiji da mutumin kirki ne bi ma'ana mutum ne mai arziki mai kudi malam haka ne gaskiya magana to kai ma magana da ka faɗan ban yadda ba ai ga Allah za ku goyi bayan sa wai galibi mutane sun ce mace ta gari suna nufin kyakkyawa ko in mata sun ce namiji na gari suna nufin mai kuɗi ba gaskiya ba ne ko in mai kuɗi take so ta san mai kuɗi ne in kyakkyawa ne za ta ce kyakkyawa ce za a iya samun wani ya faɗa idan in wani yayi ne aka kawo kwanan nan ake yin sa tunda muna rayuwa cikin jama'a za ka musu karya da ba ta faɗa ka ce suna faɗa in wani yayi ne aka kawo to sai dai ɗaiɗaikun mutane to ba wanda zai fahimci a ce mace ta gari wai ya ce wai kyakkyawa ake nufi a ce namiji na gari kuma ya ce wai kuɗi ne waye da komai jahilcin mutum yaushe zai kawo wannan tunanin saboda haka in kana son shawarar mace ba hana ka ka aure ta ba abin da shawaran da aka baka ce ta zama ta gari ya eh, cewa ta gari ne mai tarbiyan shine a gaba bakin ba in kina son miji mai kuɗi ba hana ki aure shi ba amma dai ya zama na gari idan ga kuɗin kuma ya zama na gari ai haka aka fi so da kike kyawa kuma ta gari ai haka aka fi so to amma in kuma kyan ne kawai fa waccar kuma mai tarbiya sai a gaddamar da mai tarbiyan akan mai kyau wannan kuɗi ne wancan ko ba kuɗi amma mutumin kirki ne sai aka damar da mutumin kirki ya zama shine za a aura ba wancan ma wannan shine abin da ake so amma ba sai an zo ana ta cancanta kuma wasu abubuwa ba na wanda yake cewa bala ya halatta mutumin da ya saki mace har ta yi aure saboda akwai ya a tsakaninsu sai rika kiranta a waya yana tambaya ya lafiyar yarinya ya tana gidan mijin wani tana gidan wani haka ya zai idan bai tambayi lafiyar yarinya ba kaga abin kana kana tare da yarsa ko da tana gidan wani sai ba zai tambayi lafiyan yarsa ba kaga sai dai ya wuce gona da iri idan ya wuce gona da iri wannan kam kaga ba za a yadda ba in suna hida irin na soyayya da sauransu yana sai kwace wani mata ne amma dai ya abin nan zan turo musu kaya ya lafiyan yaran nan wannan ba laifi idan ba a tsoron wata fitina in kuma akwai fitina a dinga turo masa yaran yana gani ko ya dinga tura wata yar uwarsa tana zuwa tana ganin wato yara amma ba za a ce wai alaka kwata kwata da zai tambaye ko da yarsa bane a wannan kan zai yi ba domin akwai zumunci tsakaninsa da 'ya'yansa tun yaran kanana ne ba da za a yi magana da su sai ta hanyar uwarsu zai iya kira ya ce to a basu nan ba mu yi magana cikin nan sai a basu su yi amma kar wani abu na nuna soyayya ko kauna ko cewa kana son ta kaga wannan kana son ka fi ta daga gidan mijinta ne kar kuma abun ya zama kullun kullun ko ka kayyade wasu kwanaki duk bayan kwana kaza wannan kuma mijin dole zai damu da wannan wayar ta ko ko a zarce ta wasu maganganun daban wanda ba su bane na'am masu roƙon addu'a akwai ɗalibai masu rubuta jarabawa akwai masu buƙatan aure mata da maza da kowa da take roƙo ma wuce musamman yana cikin wani yanayi sannan akwai masu sana'o'i suke roƙo Allah ya mu ƙara musu buɗi Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya kuma inda muka faɗa cewa jibi ne insha Allah za mu rufe tasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa al-afwaf wal ghina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin